sai ga mutum ya zo yana cewa iyaka na budu iyaka na sayin jahilan banza jahilan wofi wanda ba ku san me ma'anar iyaka na budu iyaka na sayin ba ka gama cewa iyaka na budu iyaka na sayin ka je kana kama kafan yan sai nuhuru ba da ya shigo ya sama hannu a cece ka ka gama karanta iyaka na budu iyaka na sayin wai za su alta fasalillah ka zo kana taimako kana roƙon lauyoyi su je kotu su kare ka in ka yadda da Allah da iyaka na budu iyaka na sayin din da gaske ka san da iyaka na budu iyaka na sayin ka je ka kamo annabi Ibrahim da aka jefa shi wuta ba mala'ika ne ya zo ya zan kawo ma doki ba yace ubangiji na ya san ni tafi hakikanin iyaka na budu iyaka na sayin da ya tsaya a gurin mala'ika ya juya Allah sai ya ce mai kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim shi ne kai ma da ka zo ba lauya za ka ce ba sai ka ce gidan prison a kai ne ba wani abu lauyoyi ku tafi iyaka na abu iyaka sai mu gane tawili amma kana nan lauyoyi na ku zo mu yi shawara ku je kuma ku yi kaza ku je kaza wani iyaka mahaukaci kawai iyaka na abu iyaka na sayin baka gane ta ba iyaka na abu iyaka na sayin fassarar ta shine karka nemi taimakon annabi tsinanne ya kawo muna faɗa ku kawo malami ɗaya da ya fassara iyaka na abu iyaka na sayin kowai za su altafa sa'alin lawai za su altafa sayin billahi da cewa kar ku nemi taimakon annabi wani malami ne shi ma mu zungura goshinsa kawai mutane ana raba ku ana raba mutane da annabi malam wannan wannan wannan ni fa ina ganin shedan gaskiya ta masala ne fil wahabiya in kana neman shedan ka kalli wahabiya yana tafiya da kafafunsa shedan da kafafunsa wai wannan mutumin bimbazu yana fada yana cewa wai malamai jumhurin malamai wato wannan abin shi yake ciyo ni wani lokaci ka gan ina karatu he ka ga bayan da aka yi ka gwambari bakinsa da kawai saboda rainin hankalin ya shiga tunani an raina al'umman annabi an maida al'umman manza sun maida al'umman manza Allah wasu wawaye kawai mutum yana tsoron Allah ya tsara ya shara da ƙarya ya ce wai jumhurin malamai wai jumhurin malaman ibnu taymiya shine jumhurin malami ibnu taymiya shi shi kadai ya rawaito abu amma kaga sun zo suna cewa wai jumhurin malamai to wannan ba kuma aya ba hadisi wai cewa in kai tausili da annabi wai an saka kamar mai shan giya ko mai caca wannan wani irin abu ne saboda Allah kai kuma ka zo ka rasa mutum wani musulunci yake yi wani sunna yake karantawa kawai ka je ka sha kunun ka ɗebo wani mutumin da makahon zuci makahon fili ya zo yana gayawa yana ƙarya ƙarya yana sharara ƙarya yana cewa wai malamai sun yi tufaƙi kuma yana daga cikin abin da ake faɗa musu suka yi ciwo suke jin ciwo wallahi wallahi wannan nabi ne nabi duk gurin da ka ji irin su bimba sun ce maka ahalul ilimi sun ce na rantse da Allah ka bi sai kaga ƙarya suke ibnu taymiya suke nufi wallahi wallahi haka in ka je ibnu taymiya ya ce maka an yi ijma'i an yi ittifaqi in dai mas'alan nan ana da sabani da shi to ka bi sai kaga ƙarya yake yaqini wallahi yaqini ka bi sai kaga ƙarya yake daga waɗannan mutanen yan uwa ana muku bayani ku gudu da imanin ku manzo Allah ya sifanta su da kilabun nari karnukan wuta du'atul ala abwabi jahannama man ajabahum qazafu fiha masu kira ne a kofar jahannama duk wanda ya amsa musu sai sun jefa shi azana cewa ba za ka sa annabu ba ba za ka roƙi ba za ka yi tawassuli da annabi ba ba za ka kama kafa da annabi ba wani kama kafa kuma bayan ya zo maka da sallah ka karba wani kama kafa ya kawo maka qur'ani ka karba wani kama kafa ya kawo maka zakka hajji azumi ka karba mu gane cikakken dan iska ne kai ka ce baka so ka nemo naka wannan shine magana ta gaskiya neman taimakon manzo Allah da tawassuli da annabi ba mustahabi bane wajibi ne Allah shi ya ce maka wa kuntum ala wa faratin minan nari fa anqazakum mina dan muke mu fada wuta annabi ya ce mu annabi ne ya ce mu da haka Allah ya saka wa annabi da alkhairi ba abin da za mu yi ba abin ba kai ka dauka fa kana tawassuli da annabi ka dauka kana wani daukaka annabi ne kai kai kanka kai mai tawassulin ma ka ji in kana tawassuli da annabi karka dauka kana kara annabi komai ne babu kanka kake taimaka tawassulin kamun kafa ba eh kamun kanka kake taimaka wannan ake kuma wallahi za a je lahira bukhari ya rawaito yace mutane sun shiga cikin bala'i sho malamar ya karanta mana istigasu kalman istigasa din za su yi istigasa da adamu